وبعد يا عباد الله إنكم في شهر الشاكرين إنكم في شهر الشكر شهر, رب شهر شوال الشهر العاشر من أشهر الإسلام والشهر الأول من أشهر الحج باين هكا باين الله muna mika godiya mai yawa ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mai jin kai wanda ya yadda mu har izuwa wannan lokacin da muke ciki lokaci mai albarka a rana mai albarka sayidul ayyamu yawmul juma'a a yayin da muke zaune a gaban Allah nake tsaye a gaban Allah domin mu gabatar da ibada ta sallan juma'a da hutuba Allah kaɗai muke roƙa ya azuta mu da ikhlasi wajen faɗi da sauraro bayan Allah kirgen kwanakin wannan watan naku da kuke ciki ya kai rana ta goma sha bakwai a yau watan goma shekara ta hijira biyar. wanda ke dacewa da wancan tarihi idan ya tabbata rana 26 watan hudu shekara ta miladiya 2024 muna ƙarin godiya ga allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu dama na gabatar da wannan hutuban da ta zo rakiya da ƙarfafawa ga muhadarori da hutubobi da aka yi ta gabatarwa tun ranar farkon wannan watan watan shawwal muhadarori da hutubobi na ta gabata akan abin da allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suke so shine addawamu ala al'amali salih mutum ya dawama wajen aikata ayyuka na kwarai muhadaratun bila adadin wa kutabun kathiratun jamma mutane sun ta gabatarwa ita wannan kutuba ta zo ta rakiya ta zo ta ƙarfafa waɗannan ababen da aka saurara a cikin waɗancan kutubobin da muhadarori wanda ke zaburar da mu yake ƙarfafa mu wajen mu ci gaba da ayyuka na alkhairi tun daga wannan watan da ake ciki bayan Allah kutuban yau na so ya tabbatar maka ya karantar da kai ya tunatar da kai idan ka manta ya faɗakar da kai idan ka gafala ya ilmantar da kai idan kuma ka jahilta akan cewa ma min amalin salih babu wani aiki na kwarai wanda bawan Allah zai samu daman gudanar da shi in ba da taimakon Allah ba wa'annan ababen da aka yi ta ji a cikin wa'annan muhadarorin cewa ga irin ababen da ya kamata ci gaba da yi a bayan ramadan wanda aka yi ta ji a cikin kutubori ba ka iya sai da taimako sai da taimakon allah sai da dacin allah maɗaukacin sarki ramadana ya zo ya tafi ramadana daura ce kos ce na jarabawa ga bayin Allah muslimuna wa mu'minun wanda ta same su a raye a duniya ta gabatar da jarabawa wata ramadani ya gabatar da jarabawa ya kuma yi makin result kuma ya fita kamar yadda a zango a ɗakuna na karatu na duniya mukan zauna mu zana jarabawa in mun gama zanawa malamai su rubuta su tara su yi makin in suka yi makin su tsara result ɗin a san waye na farko waye na ƙarshe to a wannan ma hakan ya tabbata a watan ramadan amma bambanci tsakanin su shine cewa sakamakon jarabawar ramadan babu zancen wannan shine na ƙarshe amma akwai zancen wannan shine na farko sakamakon jaraban ramadan sakamako guda uku ne ba lamban da ya shige guda uku amma ka zamanto first a position na ababen da ka gabatar a ramadan ko ka zamanto second ko ka zamanto kuma na uku ka zamanto kai ne third bayan haka babu last position wa hadha min rahmati arhamir rahimin wannan daga cikin rahman Allah wanda ya fi kowa ko komai rahma cikin halittunsa gabaki daya saboda haka ramadan ya zo wasu sun ci jarabawa wasu sun kokari cikin jarabawa sai aka samu na farko an samu na biyu an samu na uku Allah kuma ya ambace su gaba kiɗansu a cikin alkur'ani mai girma cikin littafinsa mai ɗaukaka Allah ya kawo su cewa da Allah ya tashi ambatan sakamakon jarabawa Allah bai soma da wanda ya zo na farko ba sai ya soma da wanda ya zo ƙarshe azzalimu li nafsi wanda ya zalunci kansa a watan ramadan ya zalunci kansa a watan ramadan sanadiyar kasancewarsu shi ba ma'asumi ba ne huwa ibnu adam ɗaya daga cikin yayin annabi adam na alaihi salatu wasalam huwa basharun kal bashar mutum ne kamar sauran kowa wanda zai iya kuskure al-zalimu li nafsihi shine wannan bawan Allah da ya wata Ramadan Allah ba shi dama ya ga watan Ramadan lafiya yayi azumin watan Ramadan sai azumci wasu kwanaki da gangan ya bar wasu kwanaki bila uzurin shari ba wani uzuri ganin cewa yana ganin aiko da bai wa'annan kwanakin ba babu wanda ya sani ko kuma yayi yi watan ramadan amma rana ɗaya ko rana biyu ciki ya shiga lungu ya shiga ɗaki ya sha ruwa ko ya karya azumin da wani abu wannan ya zama ta zalimun li nafsi ko kuma ya zama ya azumci watan ramadana gabaki ɗaya ya kame daga ci da sha amma ya kasa kamewa daga abin da aka ce kada aikata da sauran gabansa sai zamanto ya aikata abin da ba su dace ba wa'annan su Allah ke cewa wa ta atarafu bi dhunubihim khalatu amalan amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim wallahu ghafurur rahim fa hadha adh-dhalimu li nafsi shi ɗin kuma ya zamanto mai tsakaitawa al-muqtasid Allah ya datar da shi ya zamanto cikin masu tsakaitawa cikin lamarin abin da ya shafi azumi duk abin da Allah yake yi na azumin na ya kame daga ci da sha ya kame ne ya kame daga sabon Allah daga aikata abin da bai dace ba duk yayi na yi wasu ababa na farilla sallah cikin jami'i ba mutane hakkokinsu duk yayi ƙauracewa ababen da ya zamanto haramun da makuruhi duk yayi ya ƙaurace masa amma yana ganin hakan ya isa sai ba ruwan shi da na filfili bai damu da na filfilin ibadati ko na sallah ba ko na filfili na sadaka ko na filfili na wasu maganganu na wasu ayyuka shi wannan bai dame shi ba shi dai ya kiyaye wajibi ga baki ɗayan da Allah ya ce a kiyaye hadal muqtasid akwai irin su a cikin mu mun da muka azumin watan Ramadan akwai kuma as-sabiqu bil khairat mai tserewa da ayyuka na alkhairi shi ya tserewa kowa da kowa da aiki na alkhairi wannan shine wanda ya tara ayyuka ga baki ɗaya na ƙwarai ya aikata su cikin watan ramadan bai taƙaita akan wajibai na kamewa daga ci da sha da bakinsa kaɗai ba bai takaita ba na kamewa gabansa daga saɓin allah ba bai taƙaita akan wato ababen da Allah ya wajabta a kansa na haƙƙoƙi na waɗanda haƙƙinsu na kansa cikin watan Ramadan na ciyarwa da shayarwa kamar iyayensa ko matansa ko 'ya'yansa bai takaita a kai ba ya ciyar da wanda ma ba a ɗora masa nauyin su ciyarwa ba ya ba da sadaka da wanda ma ba wanda ya sani da wanda bai sani ba saboda haka ya tara wajibai ya tara sunnauni ya tara mustahabbai wannan kuma bai sa yaudara ya kama shi ya gan kansa ba wa'annan su ne sakamakon watan ramadana da aka yi in ka dubi kanka da kyau ka iya kai wa kanka muhasaba la'alla za ka iya fi sanin wani aji ka fada ciki wani result kana cikin na farko ne ko na tsakiya ko kuma na karshe, ko ma wanne ka kasance abshir ya akhi abshir min rahmatikar rahman albishiri gare ka da duk da wanda ya zalunci kansa da mai tsakaitawa da mai tserewa da ayyuka na alkhairi allace jannatin adinin yadkhulunaha ita duk gabaki ɗayansu na musu alkawarin za su shiga aljanna ƙarshen sakamakon sai zamanto iri ɗaya saboda rahmun Allah maɗaukakin sarki musamman bayan shi azzalimu li nafsihi ya yi abin da ya wajaba a kansa na biyan azumin da ya karya da gangan da kuma neman gafara a wurin Allah maɗaukacin sarki Allah ce yanzu shi ya tara su ga baki ɗin adarun na'im adarus salama wa daris sa'ada ja'alani Allah wa iyyakum min ahlil janna wa'annan su ne sakamakon watan ramadan amma zance ayyuka na kwarai da aka yi cikin watan ramadan ba sai na maimaita ba sai dai da aka ce ya an kwadaitar da kai an kwadaitar da ni mu ci gaba da wayannan ayyuka na gari kuma ayyuka ne wanda ba za mu iya ci gaba da su ba ko ba za mu samu saukin ci gabawa da su ba sai mun yi isti'ana bi ba'dil wasa'il sai mun taimaka mu sai mun taimaka wa kawunan mu da wasu hanyoyi da wasu matakai da ya kamata mu ɗauka wannan littafin Allah maɗaukacin sarki da sunan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa'annan matakai ya karantar da mu wa'annan usuluban cewa idan muka bi za mu samu sauki cikin lamarin cikin lamarin mu baki daya na farkon su shine taqwallahi azza wa jal tsoron Allah maɗaukacin sarki yana da gaske abin da kan sa yakan sauka wa bawan Allah yayi duk abin da Allah yake yayi in dai tsoron Allah yana zuciyarsa shi yasa Allah ke cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ji tsoron Allah to Allah sai ya ka masa saukin cikin lamarinsa Allah sai ya saukaka masa lamarinsa ga baki ɗaya dalili kenan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance a rayuwarsa babu addu'an da ke ya fi roƙon Allah madaukakin sarki kamar Allah ya ƙara masa taƙuwa yakan yawan cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina mahallu shahid wa tuqa ina roƙonka ka azata ni da tsoronka da jin tsoronka yakan yawan cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ya baka dama ya ya baka hujja akan mataki na farko wanda ya kamata ka yi aiki a kai ka yawaita roƙon Allah Allah ya azurta ka da jin tsoronsa jin tsoronsa nan zai taimaka maka wajen rayar da darussan da aka karanta cikin Ramadan na qiyamul layl ne na sadaqati ne na tilawatul qur'an ne na azkar ne na son kowa da kowa ba tare da ka samu hasada da gilli a zuciyarka ga kowa ba haka Ramadan ya kasance kowa sai aka zamanto fi fi mala'ika aka zamanto a cikin siffofi mana mala'iku zuciya tsarkaka kana son mutum ba tare da ka san shi ba kana fara kana so ka bashi abin buɗe baki ba tare da kun san juna ba abin da zai dawo maka da wannan huwa Allah jalla wa sannan manzo ya ce da ya ci ati nafsi takuwa sai ce wa zakkiha anta khairu man zakkaha abu na biyu wanda zai taimaka maka wajen raya darussa na ramadan tahir qalbak zakki nafsak li'annan nafsa ammaratun bisu ka tsarkaka zuciyanka da zame za ka tsarkaka shi bi ikhlasul amali lillah ka zamanto ka kudurta a zuciyanka cewa duk abin da za ka rayar na ayyukan darasin ramadan kana son ka yi shi na lillah kana son ka yi shi ne domin allah maɗaukacin sarki ba don kowa ba ba don ayaba ba ba don a ce wane na da kokari ba ya ma ci gaba da kaza ba a'a kana son ka yi shi khalisan lillah saboda ka islahi dama'ir wannan na da muhimmanci kwarai wannan mutum wani nau'i ne na tsira daga shaidan wanda yayin da ka so ma rayar da wannan darussa na ramadan shaidan ba zai samu ya shiga tsakaninka da rayarwa ba yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai iyakaci wanda ba zan iya na yaudare su ba ko na rinjaye su ba sai bayanka masu ikhlas Allah maɗaukacin sarki yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada saboda ka ikhlas al ikhlas al ikhlas ya ibadallah wajen rayar da darussan da aka aka tunatar da mu rayar ga watan Ramadan zai taimaka mana waje kwarai wajen rayarwa zai sahala mana rayarwa sannan abu na uku wanda zai taimaka mutum wajen rayar da wannan shine alqasd alqasda ka zamanto cikin mai tsakaitawa cikin lamarinka ga baki ɗaya ka nisanci alhulu kun bayyana tafrit wal ifrat kada ka zance almufrit wala wala mufarrit kada ka zama ka shige iyaka abin aka ce ka yi ko kuma ka yi kasa da abin aka nema da gare ka saboda tsakaita wannan yana daga cikin karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zamanta duk abin da za ka yi ka yi shi ka zamanto a tsakiya musamman ramadana da wasu mu'jiza nasa ko karamati nasa wanda kan sa mutum dama yi wasu ayyuka na kware ba tare da ya gaji ba bi khilafi in ba ramadan ba in ba ramadan ba in ka ɗibo da yawa yadda ka ɗibo a ramadan ba mamaki da gaba sai ka watsar da duka gabaki ɗaya shi yasa ake so ya zamanto alaikum bi alaikum bima tatiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ummul mu'minin as-siddiqatu bintu siddiqin radiyallahu ta'ala ta'ala anha wa an abiha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo daki na sai ya tarar da ni da wata mata wata baiwa Allah na kwarai sai yake cewa wace ce wannan sai nace ai wacce ce sai ban tsaya a nan ba sai na ci gaba da bashi labarin abin da na sani game da ita wajen kokarin ta wajen ibada ai ma'aikin Allah wannan matan da kake gani idan ta soma tilawa idan ta soma kiyamul lail in ta soma kaza tana ta faɗa ta ambaci ababa masu yawa da wannan matan take yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gani ko yana ji mata tsoron cewa yanda ta bibo da yawa wata kila ta watsa daga baya shi ne zalla yace ma alaikum bima tatiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu a dai sannu sannu a hankali a hankali kada a ɗiba da yawa domin Allah fa ba zai gaji da ba da lada ba in dai muddin za ka yi amma kai ba mamakin ka ɗiba da yawa kana so a lokaci guda ka zo ka gaji kuma lada ya yanke saboda haka ba a son guluwi cikin wajen wajen bautan Allah maɗaukakin sarki la takun aba isra'il kada ka zama to kamar wannan sahabin mai kunya abu isra'il wanda cikin sabon maki sallallahu alaihi wasallam ba mai wannan kunya sai shi kadai abu isra'il manzala yana kutuba irin rana ita yau yana tsaye jama'a na sauraro kamar yadda kuke sauraro ya hangi wani mutum yana tsaye shi kuma shi kadai cikin rana sai ya ce waye wancan kumin da ya tsaya cikin rana ya ke zona kamar yadda suka zona suka ce ya rasulullah wannan abu isra'ila ne baban isra'ila ne ya yi bakanci akan cewa zai tsaya karkashin rana ba zai zona ba sannan kuma ba zai magana da kowa ba sannan kuma kuma zai yi azumi aka kirya ba kusan guda hudu ko uku wanda ya ce shi ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a'a ku yi masa magana ya nemi inuwa ya tsaya inuwa kar ya tsaya karkashin rana wannan guluwi ne sannan kuma ya yi magana ba wanda ya ce da shi ya azumin magana sannan kuma ya zauna ba wanda ya kallafa masa lalle sai ya tsaya sannan kuma ya azumi saboda haka wajen rayar da ayyuka na ramadan in kiyamun laili za ka yi sai ka yi a hankali iyakaci abin da za ka yi ka soma da kaɗan kaɗan har zuwa mai yawa ana wasu malamai cikin hikima suka cewa in kiyamun laili ne kuma ka san kai Allah bai baka dama kana iya tashi da tsakar dare ba kuma kana so ka rayar da kiyamun lail min yaushe dare ke somawa daga rana ta gushe an shiga dare inda za ka yi raka'a fila raka'a biyu ko hudu ko shida bainal maghrib wal isha da niyyar qiyamul layl innamal a'malu niyyat ka shiga daren kuwa za a baka qiyamul layl in kuma da daddare bayan isha ka samu ka karanta kai raka guda biyu ko kafin asuba raka biyu kawai ya tabbata cin hadisin abdullahi bin amr ibn al-as hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al wa man kama bi alfi ayatin kutiba min al-muqantarin haka manzo Allah ya raba yayin da ya san cewa karfin mu wajen ayyuka ya bambanta daga wane zuwa wane sai aka ce wanda ya tashi kiyamun lail da ayoyi goma kawai to shi ma ya kiyamun lail za a rubuta masa baya cikin wanda suka gafala daga kiyamun lail falizalika bayan Allah matsakaitawa cikin kokarin da za mu yi na rayar da wannan ayyukan yana da muhimmanci kwarai bayan Allah daga cikin abin da yake da muhimmanci wajen raya wannan qiyamul layl to akwai abin da ya shafi suhbatu salihin ka zamanto abokin abokanin ka zamanto na gari sannan kuma ka zamanto abu na hudu ko na biyar ka zamanto ka lazimci addu'a yawaita yin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yawaita addu'a akan Allah ya taimake shi wajen ayyuka na ibada yakan ce wa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn yakan zo ya ce yakan ce ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik yake ga mu'az yace ya mu'az kada ka bari a ƙarshen kowace sallah na ka ce Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika bayan Allah waɗannan sune ababen da zasu taimakawa mutum tattare da na karshen su wanda shine haƙuri a sabru ala ta'a was-sabru anil ma'siya za su taimaka wajen mutum ya rayar da wa'annan darussan da muka samu cikin watan ramadan sannan ku sani bayan allah wa'annan rayan da rayarwar da zamu yi ba za su tafi a banza ba in amfani da za ka samu a nan duniya akwai ziyadatul iman zai ƙara maka imani akwai mahabbatul rahman zai sa allah ya soka akwai annajata min shada'id zai fidda kai daga cikin kunci akwai kuma alhayatu tayyiba zai baka kyakkyawan rayuwa akan wannan kasan sannan kuma abin da zai biyo baya ga baki da shine jannatul firdaus shine dakin aljanna Allah ya shigar da mu aljanna ga baki daya qultu tasma'una wastaghfirullah al-azim al li wa lakum wa li sa'ir muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحق المبين وولي الصالحين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على الهادي الأمين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته المكرمين المرضيين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين وسائر الصالحين وبعد فيا معاشر المسلمين إن هذه الخطبة جاءت مقررة ومؤكدة ما سبقتها من محاضرات وخطب في الحث على إحياء دروس رمضان إذ المداومة على الأعمال الصالحة مما يرضي الرحمن فأوصيكم ونفسي بتقوى الله الكريم المنان فإن فإن تقواه خير معين معين لكم في الثبات على دروس رمضان بعد رمضان ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله قد انقضى رمضان وترك الناس ثلاثة أصناف الظالم لنفسه صام بعض الأيام وترك البعض بلا عذر شرعي أو صام جميع الأيام لكنه مزج ذلك بالمعاصي كما قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم ومقتصد أطاع ولم يعصي ووفى بالواجبات لكنه لم يزد على ذلك شيئا والسابق بالخيرات بإذن الله قرب الواجبات الخالصات واجتنب المحرمات الخبيثات وتقرب بالباقيات الصالحات من نوافل العبادات فدخلوا جميعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في قول الحق تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ورحم الله الإمامين الجليلين أبي عبد الله القرطبي وأبي عبد الله الشنقيطي حيث ذكر أن الله قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله وأخر السابق لئلا يعجب بعمله فإذا كانت رحمة أرحم الراحمين قد شملت جميع الأصناف فهذه منة تستوجب الشكر والشكر الحقيقي هو ما كان بالجنان واللسان والأركان ولا يتم إلا بإحياء تعاليم رمضان على الاستمرار والدوام وقد ندبكم ربكم إلى ذلكم فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم على تقصيركم في رمضان وانطلقوا انطلاقا إلى إحياء تلكم الأعمال الصالحة التي وفقتم لها في شهر الإحسان من تلاوات وأذكار وصدقات وصلوات المفروضة والمسنونة كالتهجر والتراويح وكذا صلة الأرحام وارتياد مجالس التفاسير والإحسان إلى الناس مع مراقبة رب الناس في الخلوات واجتناب الكبائر والصغائر والدعوات ومن أتبع رمضان منكم بصيام ست من شهركم هذا فطوبى له ثم توبى له ثم توبى له ومن نوى اتباع ومن نبت اتباعه بها وفق له فكل ميسر لما خلق له فدوموا على الطاعات فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل واسألوا الله الثبات اسألوا الله الثبات على ذلك كي لا تذل قدم بعد ثبوتها فإن الثبات لا يكون بكثرة الاستماع إلى المواعظ وإنما يكون بفعل هذه المواعظ وتطبيقها في واقع الحياة يقول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فاسألوا الله عباد الله اسألوا الله الثبات فإنه من سنن الهدى الذي أرشد الله إليه إليه المؤمنين إليه المؤمنين حيث يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر في سجوده في قيام الليل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله وكان يقول أيضا اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ويدعو قائلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلي لي شان كل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأمر معاذ رضي الله عنه أن يواظب على ذلك دبر كل صلاة بأن يقول اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإياكم والغلو يا عباد الله إياكم والغلو فالقصد القصد تبلغ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعليكم بما تتيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا واستعينوا بإصلاح الضمائر فإنه حماية النفس من الشيطان يقول إلا عبادك منهم المخلصين ويقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول الأمير الصنعاني رحمة الله عليه إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب واصحاب الصالحين روحيا أو جسديا فهم قوم لا يشقى بهم جليسهم فصحبتهم من مشجع على الطاعات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين فإن رزقتم الثبات ببذل هذه الأسباب فأبشروا بزيادة الإيمان ومحبة الرحمن والنجاة من الشدائد ومغفرة الذنوب وحياة طيبة وحسن خاتمة تعقبها الفوز بالجنات اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك الثبات والعزيمة على الرشد اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله